a soyayyar mace ma an haukace to ina akan soyayyar manzan Allah eh? eh a soyayyar kuɗi ma wani ya yi hauka ina akan soyayyar manzan Allah eh a ƙarya ma za ka ga mutum yanzu lokacin siyasa wani irin hauka ne ba a yi ba akan 'yan siyasa wani za ka ga ya tsinduma a cikin kwata da hankalinsa kuma lafiyarsa kalau a je a auna shi a gurin sakatiri za a samu kalansa ba abin da ya same shi wai soyayyen dan siyasa mai dan da ya bashi aljanna zai bashi me zai bashi kila zai bashi kuɗi kuɗin ma kila ba zai samu ba qalilun waji qalilun naf'uhu lil wajidihi wa ma wajada al qalila min al mata'i wa maskanuhu aridun duna kaisin tashabbasa baina aniyabis sibai me samun ma dan kadan ne amma da ga mutum yana hauka yana fizga yana tsalle yana ihu yana kwarmato yana daga murya wannan duka ya halatta da ka ce ai soyayya ne ya ja waka amma in an zo ana magana na manzan Allah wai ku ba ku da nutsuwa ne a'a soyayya yi na ruwanta da nutsuwa ita akwai wanda sun yi fana'i sun yi id mihlal, sun kai matsayin da da a nutsin a zama babu ya zamanto an yi fana'i kuma an yi baka'i. amma kuma matsayi ne wani haukacewa yake yi akan soyayya tunda an samu wanda suka haukace akan soyayya saboda haka a hara a haukace akan sansa shine annabi muhammad da haka idan ka ga mutum a wani matsayi na soyayya ka gan shi yana wani abu wanda a hankalinka da ka ce wannan ya ka rabu da shi wallahi wani matsayi ne na soyayya abu ne mai zurfi wanda bai sani ba kar yayi magana a kai an gane ba idan muka je za mu samu a cikin hadisan manzon allah sallallahu alaihi wasallama kowa da akwai irin nau'in zurfinsa cikin soyayya har a sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda zurfinsa ya kai wani matsayi misali abu zarril gifari zurfinsa a soyayyar manzan Allah ya kai annabi ya masa wasiya da cewa kar ya kwana da kuɗi kuma ya haƙura ba ya kwana da kuɗin a gidansa amma ba a yi wasiya ma sauran sahabbai ba abu zarril gifari ya kwana da ko kwandala a gidansa tun da annabi ya ce kar ka kwana da ko sisi a gidanka kar ka kwana da wani mallakin abu a duniya na kuɗi bai sake kwana da wani abu ba aka ce a zamanin sayyidina usman da ya je sham muawiya ya nemi ya jarraba shi muawiya ta tabnu abi sufyan shine gwamnan sayyidina usman a sham da aka ya ji labarin abu zarri gifari ya zo sai cika kuɗi ya ba mahadimi ya ce ka kai masa ka ce gashi kyauta ne in ji ni khadimin ya kawo ma abu zarar ligifari washi gari khadimin muawiya sai ce ka dawo kana kuka ka ce ai ka mun ce babansa aka turo ka ba wai ya yi haka ne don ya gane shin ya kwana da kuɗin ko bai kwana da kuɗin ba yana zuwa abu zarar ya ce ni tun jiya na bayar ma mai bukata ni ba na kwana da kuɗi annabi ya mun wasiya kan na kwana da komai ka je ka faɗa masa na kyautar to matsayi matsayi ne imani akwai wanda matsayinsa ya kai ya ɗauko cancak abin da yake da shi ya kawo wa manzan Allah ya ce ni ban bar ma iyalai na komai ba na bar musu Allah ne da manzan Allah shine abincinsu shine abin shansu sai dina umar shi ma ya kawo irin nasa kowa da akwai ɗabaka na soyayyansa saboda haka a zargin wanda aka gansu cikin hali na soyayya soyayya matsayi matsayi ne an gane ko na'am to a saboda haka wannan kabila na banu uzra kabila ne da suka shahara da soyayya manzan Allah sai ya ba su labari ya ce shin kun san khurafa suka ce a'a annabi sai ya ce inna khurafa ta kana rajulan khurafa wani mutum ne min uzra daga kabilan uzra asratu jinnu fil jahiliya aljanu suka riba ce shi a jahiliya fama kasa fihim ne ya zauna tsawon lokaci summa radduhu ila al-insi suka dawo da shi gurin mutane fa kana yuhaddisu an-nasa bima ra'a fihim min al-a'ajib yana ba wa mutane labarin abin da ya gani na ban mamaki faƙalar nasu sai mutane suka ce hadisu kurafa shikenan sai zamo al'ada duk lokacin da aka bada labari mai ban mamaki ko labarin da kana tunanin wannan abin zai iya yiwuwa to sai a ce hadisu kurafa ko labarin karya ma akan ce hadisu kurafa amma ita matan manzan Allah ba tana nufin wai magana ne na karya ba a'a tana nufin magana ne mai ban mamaki dan mustahil wani ya iya karyata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam matar manzan Allah ne ta ce hadisin kamar hadisin kurafa saboda duk labaran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayarwa labarai ne da sun fi ƙarfin hankali galiban sai dai imani da tasdiki da sallamawa